أيها المسلمون شهر رمضان أوشك أن ينزل ديارنا ويحط رحاله في أوطاننا وهو شهر رمضان وفريد الشهور يأتي حاملا معه النفحات الربانية والعطاءات الإلهية فننبه الناس ونذكر الناس وتجدد الحمد همة الزاهرين وتدفع شتات الناس وهو موسم تكفير السيئات ويبعث الدرجات ففي سبيل البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعث الله وجهه عن النار سبعين قريبا أي سبعين سنة فإذا كان صيام يوم واحد يباعد العبد عن النار سبعين سنة وما بالك بصيام شهر رمضان كله والصيام قريب إلى الجنة وباب من أبوابها وإن البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منهم أحد فلم يدخل منهم أحد عباد الله والصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة فإن الإمام محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول صيامها يا رب من الطعام والشهوات في النهار فشفيني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفيني فيه فيشفعان أي يقدم الله جل شأنه شفاعتهما وينكره الجنة وصيام شهر رمضان خصوصا يمحو الذنوب ويكفر السيئات ففي الصحيحين قال كان رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن عند السنة الكبائر واعلموا أن من أجل الأعمال وأن من أجل الأعمال وأعظمها في هذا الموسم السنوي صلاة التراويح مع الإمام حتى ينصرف وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم أرشوا السلام وأطعموا الطعام وسلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام وقال صلى الله عليه وسلم في قيام شهر رمضان على وجه الخصوص كما في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أيها المؤمنون الصائمون أن من أجل الأعمال ورغمها أيضا في هذا الموسم في هذا الموسم الكريم قراءة كتاب الله عز وجل وتلاوته عباد الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي فيه جبريل عليه السلام يدارسه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حصلة والحصلة بعشر أمثالها لا أقول على الإسلام ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف فيا عباد الله ومن أجل هذه المواسم وأحرمها شهر رمضان المبارك فهو شهر البركات والخيرات وشهر الصيام والقيام شهر الرحمة والمغفرة والرزق من النيران شهر السوء والكرم والعمل والعطاء والمعروف والعباد ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بمقدم هذا الشهر العظيم وبلوغ هذا الموسم الكريم وحبهم فيه على الاجتهاد في الأعمال الصالحة من صلوات وصدقات وبذل معروف وإيثار وصبر على طاعة الله وعمارة نهاره بالصيام والليالي بالقيام وشمل أوقاته المباركة بالذكر والشكر والتسبيح والتحليل وتلاوة القرآن روى الإمام محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رمضان قد جاء تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين وإن من أعظم الخسران وأكبر الحرمان أن يدرك المرء هذا الشهر الكريم المبارك فلا تغفر له فيه فيه ذنوب ولا تعطان فيه خطايا ويدخل عليها هذا الشهر الكريم في بيديه ومكفيه غير مقبل على نبيه عز وجل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فقال يا محمد من ادرك احد والديه فمات فدخل النار فاطاله الله قل امن فقلت امن قال يا محمد من ادرك شهر رمضان فلم يغفر له فأدخل النار فأدخل النار فأبعده الله كل آل فقلت امن وقال ومن ذكرت عنده ولم يصل عليك فمات فأدخل النار فأبعده الله كل امن فقلت آمين رواه في معجمه بإسناد صحيح وقد جعل الله رمضان وقتا لإضافة الخير والبر على عباده أصحاب ما يصيبه في الليل فكانت الصدقة فيه أبو بدل وأحسن الظن منها من وهذه الأعمال الصالحة التي هي عبادة شهر رمضان الصيام والقيام وتلاوة القرآن والإحسان إلى الفقراء تعظم النفوس وتحبب إليها التقوى وتمرنها على الأعمال الصالحة في بين أيام السنة اللهم بدل حياتنا في رمضان وتقبل وتقبل كل عباداتنا في رمضان وسائر أيام السنة يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم uwa musulmi bayan gode wa Allah da sanarki da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wata Ramadan saurake da lokaci gidajenmu da shi da ainihin shi da nasa a inda muke zaune wani wata ne mai tarin albarka wanda ke shi ne shugaban wasanni zai zo da rangume da ya kira ta ubangiji su hana wa ta'ala kyautuka na Allah subhanahu wa ta'ala dole ne mu faɗakar da wanda ya fara mu tunatar da wanda ya manta domin himma da niyya da ƙwazo na masu cin Allah ya karu kuma wanda ne da yake haɗa rarrabuwar mutane wanda ne ke yake kankanin zurban jama'a ya saka da wasu bayan Allah a cikin aljanna Allah ka samu da shi wata rubara ya wa musulmi وتعني حفركها وقال الله صلى الله عليه وسلم يا شي ولي أرني أعدان Allah yana nesa da fuskarsa daga wutar jahannama ta fiye shekara saba'in. Domin take tsammani ga wanda ya yi azumin wata guda kuma azumin irin na rawa. Ba mu shakka azumi hanya ne na tafiya a janna. goma ce daga ta rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ya zo cikin sahihi buhari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce a cikin aljanna akwai wani kofa da ake kiran ta rayya masu azumin kada yake shiga aljanna da wannan kofa ranar kiyama ba wanda zai shiga bayan su kuma sai an kira shi da aikin azumi سيأتي أين الصائمون اللهم جعلنا فيقومون سيما صاحب لي تباشي با وانا زي تاشي بند سوء إذا سوء كشبه شكارة بين أقول الحكومة يا أبو يا أبو مسلمين أزمي دع القرآن سنة شيكوك بابا على نتاشي القيامة إمام محمد يجي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي أبني القرآن سنة شيكوك بابا على نتاشي القيامة azumi zai tashi ya tsaya gaban Allah ya ce ya rafi na hana wannan bawa shi abinci na hana shi dukkan wani abin da yake sha'awa a rayuwarsa da rana Allah na roƙe ka gaba ni ke zanza sai alƙur'ani shi ma ya miƙe ya ce Allah na hana wannan bawa farcin dare ka ce tarmin da shi kun ga azumi ya faɗa abu biyu ƙur'ani ya faɗa abu ko azumi ya ce mana azumin ma'ama wa shahwa na hana shi cin abinci na hana shi biyan bukata da sha'awa shi kuma ƙur'ani ya ce na hana wannan bawa barci gare Allah ka ba mu ceton sa azumi yana neman ceto ga bawa ƙur'ani yana neman ceto ga bawa don haka ba daidai bane a ce watan ya kama dan uwa musulmi ba ka yi ba ka yi kwazon yawaita karanta alƙur'ani ba sai azumi kawai ba kowane lokaci ana so bawa ya samu wani bangare na alƙur'ani ya dinga karantawa ko da shafi biyu ne a ce kullum sai ka karanta da ke alƙur'ani kar ka yi da rana ta fito haka fadi ba ka mori wani abu daga cikin zancen Allah ba don haka sai Allah ya ce na ce ta muku da shi shi ke nan sai su kama halin bawa kiriyar kiriyar har zuwa cikin wajen Allah ka sa mu shi ya wata ramadana yana kankana zuri yana share dukkan nabi kuka ya zo cikin sahihi bukari da muslim annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake duk wanda ya azumi wata ramadana da imani da neman za mu sakamako a wurin allah an gafarta dukkan zubar da suka gabata da shi ya zo cikin sahihi muslim manzana sallallahu alaihi wa sallama ce sallolin nan guda biyar duk wanda ya yi tsaye su yana yin su a kan lokaci shi jami'i da kayi sallah har zuwa al'asar an gode zubanka da kayi da asar har zuwa magariba an goge zurbanka da kayan magariba har zuwa isha an goge zurbanka da kayan isha har zuwa asuba an goge zurbanka matukar ka ne zanci ka baya da yi ka ba da shi ne musifa karya zina caca luwaki fata yi da mutane wannan ba a yafe maka ko da ka yi waɗannan sassanin kan lokacin da ka tuba ka ana da kan tuba da haka manzo Allah yake sanarwar da suna kan zunubi juma'a zuwa juma'a yanzu duk wanda ana ya sa ya samu juma'a da ta gabata ya zo yanzu samu to zunubin mako guda an sarari shani ba haka duk wanda ana ya ke da kai shi rayuwar da zai shi zuwa ramadan shi ma an kankare tsakanin bara zuwa bana an kankare ba waɗannan ayyuka Allah ka isa da rayuwar zuwa ramadan amma da shari'i sai wanda ana yi zan shi kan da kuma kamar idan an yi cikin manyan manyan laifuka Allah ya tsare mu da su sun ya ku bayan Allah yana da cikin aiki mafi girma kuma mafi karuwa a wajen Allah a wannan aiki a cikin wannan wata da za mu shiga babu kamar salatu tarawih kuma salatu tarawih ma'al imam hatta ya sani yawa ɗan uwa musulmi kun ga yadda shi har yake zaya wasu da zarar wata ramadan ya kama za ka ga masallaci ya cika haɓa wani da za a shi amma da an yi kwana biyu uku hudu shi ke nan lada yana da kuwa shekar yana da jari a kan wasu ladan yana da kuwa a maza da kasala suna kama wasu kafin goma suke da matsalaci ya rami. a lokacin kuma likawar ta da da kuwa roma watan ya karu kasala kuma ta mai da kai baya allah ya saboda haka yana da cikin babban abin da za ka ba wa muhimmanci fiye da komai صلاة التراويح مع الإمام حتى يختلف Ka tabbata ana sallar صلى da kai. kuma an neman ne zama ana tare da kai Allah yi ba kuma ka tafi ka samu wani masallaci da wani ɗan daga ji wanda shi ba Allah ke tsoro ba shi da ma an abin da za ku bani na sadaka ne damuwarsa in ya ne ke ce alhamdulillah wannan kwali da zai ce kullu na da hafa Allah ba ba zai ne ba irin wannan ke bukata kai sallah ala hadis sallah kai ka san sallah ce kai tare da nutsuwa da kushuri babban halin da ake so a ga masallaci a samu nutsuwa a samu kushuru lalle ka tabbata ga wani ya zo maka Allah ya zo maka cikin zuciyarka Allah ne kake neman yardar shi kusantar Allah kake nema tsakanin kai da ubangiji da wannan aikin naka ne aikin naka ne zai kusan ka da ubangiji Allah bai da alaka da kowa sai duk wanda kika ya samu alaka da Allah ya aiki ba wanda duk komai ya san ka komai na sabarka ko kai waye ko waye haife ka ko annabi ne haife ka wallahi aiki ne Allah alakanta saka da Allah ba wai nasabar ka ba nasaba a nan duniya ake kare wata fasta arziki wal asba nasaba da ba ta warkewa ita na nasaba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam kawo ita ka koyi ta ka wanda na nasaba ba ta wa ko an je alkiyama tana nan amma in ban da ita duk mutum dan haka annabi ya ce wa fatimatu ya fatimatu binti Muhammad sabili min mali ma shidi ya ke fatima yar muhammad duk abin da na mallaka na dukiya ki tambaye ni fa inni la ughni anki min allah shay'a amma ka ne ke da Allah ba magana kake da ne ba don kuwa wani ne alaka ba kamfani shi ba saboda haka wannan aiki da kake gani yau ana shadda aka kai shi ne kuzurinka shi ne da ubangijinka shi ne darajarka shi ne hutunka shi ne abincinka shi ne irwarka shi ne nutsuwarka ranar alkiyama don haka karka yadda wani shekar ya jiraye ka wajen ka sana ta jebe ka wajen kila daga wannan watan ba za ka sake samun watan ramadana kuma Allah ya riga ka ka don haka ka ɗauka wannan shi ne ramadanan ka na ƙarshe don haka sai iya abin da ya fi ƙarfin amma da gangan ka da ruhinka da zuciyarka da ba ɗaya za ka kyautar da su garba ba da za ka bauta wa ka kusurce wannan ka roƙi Allah ya baka damar wannan Allah ka isar da rayuwar zuwa gaba da ga yawa musulmi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace ku ya sallama ku ciyar da abinci ku sadar da zumunci ku yi sallah da daddare mutane na bacci da mu shiga aljanna ubangiji da sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yana mai imani da neman lada an gafarta masa abin da ya gabata da zubansa ya kuma ba musulmi ya kuma sami lalle yana da cikin aiki mafi girma bayan sallar tarawih bayan sallar tarawih qira'atul qur'an karanta alqur'ani da tilawar alqur'ani yana ƙara alaƙanta bawa da Allah a wannan wata idan da kana karanta hizbi biyar to ka ƙara ya zama goma idan goma kake yi ka ƙara ya zama ashirin idan ashirin ke yi ka yi ƙoƙari a wannan watan za ka iya karanta izini talatin iya gwargwadon ikonka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar Ramadan ya ra'a malaika su ne ya zo ya karanta masa yin muratar alqur'ani tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce duk wanda ya karanta harafi daya daga cikin littafin Allah yana da kyakkyawan aiki kowane kyakkyawan aiki daya ana ninka masa shi sau goma sai a ya ce ban da ku alif lamin harfin bane a alif harfin lamun harfin minimun harfin kowanne harfi na da goma za ma saboda haka yana da cikin mafi girman aiki da ake so a cikin wata ramadan yan ba musulmi shi ne kuma wato mutum ya kokari ya dinga kyauta sadaka shi yadda bayan allah karka yadda kana da buhun shinkafa amma makocinka kai kai azumi ba abin da za a ci a gidansa ba daidai ba ne kar ka ga kana da ubun a tsiye amma ka ya kai azumi da iyalansa ba su da kunun da za su sha ba daidai ba ne yan kuwa musulmi mutuna wannan kuma ba daidai ba ne musulmi ka zauna kana jira wai sai ka ya ce maka bayan da shi ka bashi wannan ba ɗabi'ar musulunci ba ce ɗabi'ar musulunci ba ruwan gawa na da shi ba ya da shi ya samu bai samu ba ba ka duba wannan kai in ka bayar abin da za ka samu wa Allah ne cikin idan na ce mutuwa ne zan samu wasu Allah don uwa musulmi mu yawaita kyauta mu yawaita sadaka mu yawaita alkhairi mu fita yan uwanmu daga wannan takaici bara azumin bara wani ya kira ne ce kwanan su kuwa za su kora abinci ba kuma suna yi da azumi yadda aka makalla ma ajiye yau sun ce yau za iya bakan to kwana ku kudin da ta akwai matsala ko babu to kuma a garin musulmi a garin musulmi musulmi ya kwan uku bai abinci ba kuma yana yawo musulmi yana haduwa ya gaisa da wannan ya gaisa da wannan wai wani yana da wasu ya kace ba ka da ba haka ne sauran ayyukan gani su ma'aikatan ba ta haka ya duka ne na yana son zai duka na wani wallahi yin wani kare yi ba zai duka ba in zai mutu da yunwa ba zai iya cewa ba na kake ba Allah ne kansa ya ce nisa'ili wannan haru akwai wanda aka ba shi damar ya tambaya ya yi roƙon akwai wanda aka haramta masa roƙon ba zai iya ba saboda haka yana da cikin aikin da Allah ke so ba wa yi alfazar bayarwa miƙawa wani ƙarshe karka a yi na bayar a yau ba ka bayar gobe kuma tana so Allah ba an aljanna kake yi ma menene kofin ti menene kofin kunu menene gudun shinkafa janna ba ake magana arabu haka arabin sama'i wal ardi wa idan mai mustaqim ita ba kake so Allah ya baka ita kyauta menene buhun shinkafa dan ka bayar menene buhun masara masalan ma ai ba so ake a cikin da azumi ko ba bari? in da tsakani da Allah ne ya yi tafiya kai kake sai ba tafiya ka so ba eh ba kin dole ka so ba eh ba ka ba ba nama kake ba ba farfesuwa yi muka kasha ba to shi ma suka kace muke shi wannan sai ga mutum ya ce a shiyar sai zo da biyu wajen rashin kashi a ba da ba ne amma wannan shi za a baka lalaciyarwa shi ne lalaciyarwa ba zai ji bane ka so gudu mata aiki ko wani masallaci ba zai ji bane amma wannan shi ne za ka ga cewa kai wanda ya ciyar da wanda ya azumin ramadan wanda ya ciyar da shi in ya ci biyu na ya hakura ina ce yana buƙatar ya sha ya sha ya sha lemu yana buƙatar ya ci kankana shi za ka ga mafi yawa waɗansu sai su je su siyo kankana su siyo lemo su siyo abarba su siyo apple sai su ce wani da Allah ya gudu Allah sai ya gudu su na kamar mutum goma biyar cikin na sun zuwa da bakin magana an fahimta da farfesun ga na kaji ga na kayan ciki ga na iri duk yayi sai ya ce to mutum shi da yawan zai ce sai ya ce fito da shi ana yin jama'a ko ba a yi tun ba a yi kari yau kafiyar kafiyar ke da kafiyar da wanda ya hannu kafiyar da yi ya sha kankana ya sha lemo ya ci ayaba ya ci gwaiba ya ci abin nan ya ci furu, ya koshi sannan kuma ya tsora wannan shi ya kamata ne yan uwa ne mu tausaya wa yan uwa kuma kai hakan ka kai ma ya annabi kai hakan ka kai kuma ya annabi Allah ka ba mu abin da za mu ci bayan wannan yan uwa musulmi akwai kwaitarwa bayan sadaka da bayan da yawan aiki da da sabar ana so mu ya zama asabar wa ta'ala kai hakuri wajen yi ma Allah ka yi sallah ka tashi da jirgin an yi ashamtin da kai kuma kana so kai tahajjudi karfe uku dare tana yi ko karfe biyu ka tashi ba za ka yi amna tashi ya halka wacce ku tashi wacce tashi tashi ki da wata muke tashi ne mu dan taba mu in sai raka ni sun jira da kike to kuma kikun an jima kai kai kake tashi tashi ki mu ci tashi kara haka annabi Allah ya rahama ga mutumin da ya tashi ya tashi matarsa ya ɗanɗano ruwan sanyi ya shafa mata rayu amma sun ga mata rayu ko ba don haka kana kana shan wani wasu yau ya ka Allah ya da mutane na farki na mai daɗi yau da ya na kake ji baka duba da ya kai wannan fa shi ne juna wannan fa shi ne abin da zai samu shiga aljanna wannan ita ce soyayyar wannan sai alaƙar da ba a manta ta ko mutuwa ta rama ko ta mutu sai ka tuna ka ka ce Allah ji ɗan wance ka so da rahmar ubangiji lokaci ka za ki ce tashi ba wace wace ba za ka gode maka kuma za ka tuna da kai ba sai ka kawo a cikin ka kawo kuɗi ta Allah ya ƙara buɗe mai gida mun gode a ita ma wannan tana ne ita ma wannan ta ne ce amma bai tashi ka akan addini ta wancan cikin mata manzo Allah ya rubuta wata Allah ya ce ba mai daga kace ba mai gata fa innaha qawwama tuwa me yawan sai wanda nake me yawan azumi ke ba ba irin sa ake kace ba dike kira manzo saboda haka wa musulmi mu yawaita wannan kuma ku sani in ramadan ya kama ana hudu ko kuma aljanna ne sai a kulle kofar wuta sai a samu shekaru sai a sa su a cikin sarƙa sai a kulle yana da wanda ya fi kowa asara ne wanda ya fi kowa asara a ce wannan ramadan ya kama amma bai yi abin da aka gafarta musu ba bai rage saba wa Allah ba bai je da kallon haramun ba akwai waɗanda suke yada alfasha da inna allazina yuhibbuna an tashi alfahishatu ne Allah yake gaba zina amanu qur lahum azabun alimun fid ya wani akhirah duk waɗanda suke so alfasha ta ɗaɗe ta a cikin masu imani za ka ga mutum ba abin da yake so ya kwanci sai ba ya tura ba a cikin waya yana daga cikin abin da Allah ke jin haushin al'umma gaba ɗaya bayyana alfashari, bayyana zaben Allah la yuhibbu Allahu jahra bisu maza Allah ya ce kullu dukkan al'umma za a yi musu rangwame za a yafe musu zunubai illa mujahirun sai masu bayyana laifi da manzon Allah duk lokacin da ake fito da fasadi a cikin mutane mutum ya fito ya yi tsaraici ya yi baka ya yi zina a ya ɗauka a waya ya tura wa 'yan uwa musulmi kai kuma da bude ka kalla wannan aikin yana sa Allah ya fushi da al'umma gaba ɗaya su ta umma saliha wa saliha in domin izgili ne ma Allah izgili ne ma Allah ba Allah na yake zina ba kyau ba to ya yi, kuma ya nuna sai ne Allah ya tsare saboda haka karka kalli ba karka kalli hoton ba a ce wata Ramadan ka kulle amma da yake Allah a <clears throat> malaika jibril ne bai same ni ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da malaika jibril ya same ni sai ce da ni ya Muhammad duk wanda duk wanda watan Ramadan ya shigo har ya fita bai bar sabon Allah ba bai rage mugun aiki ba ya mutu da shiga aljanna ba in ji malaika jibril Allah ya nesa tashi daga rahama kace amin ba Allah ya ce amin duk wanda aka ambace ka aka ambace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi wa annabi salati ba ya mutu da shi zai yin dauka Allah ya kara ne san da shi da rahmar Allah ka ce alim annabi shi alim mutane ku mana ka jubile ce, Allah ya ne sauta su da samu rahama haka wanda ya karanta uwa da uba ga mahaifiyarka ga mahaifinka dan abu kankani za ka sai Allah ya maka albarka Allah ya ci na gaba ka yi ƙoƙari ma'aikonta su gane sun haifi ɗa su gane cewa ɗansu ya ƙare na ƙwarai lallai ka kula da tausaya musu ka tausaya musu ka ɗauki nauyin abincinsu ka tabbata ka yi musu sutura ka tabbata ka rana su ka tabbata ka girmama su ka tabbata ka yi musu abin da za su ce Allah ya maka albarka to wannan yana sama maka tausayi a wurin Allah yana ƙara maka kusanta a wurin Allah amma idan ka basu haka to shi kenan Allah ya dawo lallai ne Ramadan yana sa a maka lada a linka ninkin ba ninkin duk abin da ka san kai wanda kake yi a cikin Ramadan ana ninninka masa su Allah madaukakin sarki da rayuwar mu cikin wannan Ramadan Allah kai mana gafara cikin wannan wata Allah kai yadda mu Allah ka ƙara kusanta mu gare ka Allah ka yaje mana kurakuran mu Allahumma izza al-islam wal muslimin wa azil al-kufra wal kafirin wa dammir a'da'aka a'da'adin Allahumma ansur man nasara al-islam wal muslimin Allahumma khazil man khazal al-islam wal muslimin Allahumma adil lil-zalimin lil-zalimin Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi kulli makan Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi kulli makan اللهم يا عظيم السلطان لا تعلم الإنسان لا تعلم النعماء بفضلك يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا كريم الدعاء يا قاتل ليس الجوائز يا موجودا من الشدائد يا خير الرزق يا حليم لا يعجز اللهم قدنا في تكفير فإن تكفير العافية عليك كثير نسألك التكفير والمعافاة في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعوناك يا ربنا فأجلنا وقنا يا خالقنا وأجلنا مقتولنا واسترح الناك ربنا فرحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا بما تدعون